ma haɗu don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na wannan shekara a yau muna sha biyar ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a da shekara 1439 wato wannan kuma ya zo daidai da 31 ga watan mai shekara ta 2018 miladiya kafin mu ci gaba da karatu akwai tambayoyi da za mu amsa ga kaɗan daga ciki ya tambayar farko ya ce assalamu alaikum da fatan malam yana cikin ƙoshin lafiya Allah ya ƙara wa malam hazaƙa amin Allah ta'ala ya ƙara mana basira da hazaƙa ga baki mu tambaya ta farko don Allah malam da gaske ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana yi wa yayi wa ɗaya daga cikin yaransa zaman makoci na tsawon kwana uku tambaya ta biyu shin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun kasance suna walima a rana ta bakwai idan an masu haihuwa ma'ana suna tara mutane su yi taron suna a yi addu'a to waɗannan tambayoyi guda biyu tambaya ta farko da gaske ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi ma ya ɗaya daga cikin yaransa zaman makoki ya zauna zaman makoki na zaman bana uku bilhakika ba wani hadisi ingantacce da ya tabbata kan cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya yi ma wani mutum zaman bakoki sawabun ko ɗansa ko cikin danginsa kamar irin su hamza da aka kashe su a yakin buhudu ko ɗaya daga cikin musulman da suka rasu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da rai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai yi kowa daga cikin su zaman bakoki ba ba wani hadisi ingantacce wanda ya tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zauna ya yi zaman bakuci ga wani mutum da kuma yake da'awan cewa akwai sai ya kawo tare da littafin da babin da za a ga ainihin wannan hadisi bal ma abin da suka tabbata daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam shine akasin aka jarir bin abdullahi al-bajali Allah madaukakin sarki ya kare yadda a gare shi sahabi ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine wanda ma'aikin Allah ya tura ya rushe wani gunki da ake ce masa dalhalata dai ne ko ma'aikin Allah ya ce wa zai je ya rushe wannan gunki na dalhalata jarir bin abdullahi al bajali ya daga hannu ya ce zai je sai ce sai dai ni ba na iya zama a kan doki da zarar na hau doki zan faɗo annabi sallallahu alaihi wa sallam ya masa addu'a ya ce hau dokin da ya hau dokin annabi ya dafa dokin ya wa dokin addu'a ya zaɓar dokin ya tafi a guje har ya je ya rushe ɗakin wannan gunki dalhalasa ita kanta gunkin ko shi kanshi gunkin ya kakkarya shi wannan yana cikin sahih bukhari da aka sahabi ne shahararre jarir bin abdullahi al-bajali al-imam shafi'i muhammad ibn idris a cikin littafin al-ummu ya kawo ruwayan jarir bin abdullahi al-bajali jarir bin abdullahi al-bajali sahabi ne na ma'aikin Allah kamar yadda kace amma ya ce kunna na ƙuttun lijtima'a ila ahalil makketi wa sana'ata tsa'ami ba'ada dafnihi minan niyaha jarir bin abdullahi al-bajal ya ce muna irga taruwa da akan yi bayan an rufe gawa a makabarta sai a tare a kofar gidansa a tare a gidansu wannan gawan da suka rasu wannan taruwa dai na zaman kwakoki jarir bin abdullahi al badal ya ce muna irga wannan a matsayin anniyaha da abincin da waɗanda aka yi masu mutuwa suke dafawa su fito da shi ga baƙi su fito da shi ga masu zaman makoki har na tsawon kwana uku ko kwana bakwai jarir bin abdullahi al-bajal ya ce muna irga wannan kunna na udduhu min anniya muna irga wannan cikin anniya anniya shine kukan mutuwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake faɗa a cikin sahih muslim yace salatatun min amril jahiliya abubuwa guda uku gaba ɗaya al'amarin jahiliya ne kuma la ya ta'ahan hannasu mutane ba za su bar su ba cikinsu sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan ya faɗa alfaharu bil ansar wa ta'ani bil ahsab sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wan na'ikatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmul qiyamul qiyamati wa alaiha sirbabun min qitran bayakin Allah yace mai kukan mutuwa wadda take kururuwa in bata tuba ba kafin ta mutu za a tashe ta a ran gobe alkiyama tana da wandan wuta mun gane ko wa jarab sannan ga za a yi mata mayafi na wani ciwo jarab wani kuraje ne da yake fitowa a fuska bakin Allah ya ce za ta tashi a walakanci annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kowa ya san cewa ya hana kukan mutuwa irin kwarmato da hayaniya da ihu wanda abu ne sananne to sai ga sahabin ma'aikin Allah ya ce mu sahabbai muna irga zaman makoki da ake wa gawa bayan ya rasu bayan an birna gawa ya ce wannan binin da ya karanta littafin al'ummu littafin al'imamu imamu mun gane jama'a da kyau al'imamu shafi'i ya kawo wannan hadisin daidai lokacin da al'imamu shafi'i yake cewa wa akara kula atama wa huwa ma'abu ya yace ina kyaman al'atama al'atama wato bakin ciki da nuna takaici bayan mutuwan wani sai ya ce to wannan al'atama wato al'atama din sai al'imamu a shafi'i Ya ce wa huwa al shi ne a haɗu mun gane ko a haɗa a ƙofar gidan wanda aka yi rasuwa ko a haɗa a ƙofar gidan mutumin da ya rasu ina fatan mun gane da kyau to sai imamu shafi ya hujja da wannan hadisin makaranta littafin al'ummu ina fatan mun fahimta da kyau shi yasa ba imamun shafi'i kadai ba hatta al'imamun nawawi a cikin littafin al majmuu Sharhul al cikin mujalladi na biyar shafi ɗari uku da biyu ya ce wa an maljulusu litta'aziyyati amma a zauna don a karɓan gaisuwa a ta'aziyya a zauna don ta'aziyya fa nassa shafi'i wal musannifu da al'imamu shafi'i da mai littafin al-muhattab mun gane ko ya ce wa sa'irul askabi da sauran dukkanin waɗanda suke bin maskaban al'imamu shafi'i ya ce gaba ɗaya sun nasanta a rubuce-rubucensu ala karahiyyati ke cewa makaruhi ne kalu malaman suka ce ya'ani bil julusi laha an iya a ahlul a bi baiti abinda ake abinda ake nufi da haɗuwa, karɓar gaisuwa shine yan uwan mamaci su haɗu a gidan mamaci kun gane ko fayuqsadakum man arada ta'ziyata sai zama wanda yake sanye ta'ziya wanda yake sanye ya je ya jajanta musu sai je cin musu a gida fayyambaki abin da ya kamata in al-imam shafi an yansarifu fi hawa in aka maka mutuwa to ka tafi wajen bukatar ka in kai dan kasuwa ne je ka shan saboda shagonka in kai ma'aikacin gwamnati ne tafi ofis ɗinka in kai mai sana'an hannu ne ka wajen harkar ka ta ga makabarta mamu shafi ya ce kowa ya wuce wajen harkar gaban shi mun ne ko kowa ne ne ya rasu ba daga makabarta ka wuce ka tafi wajen harkar gabanka a sadafakun ku. duk wanda ya haɗu da su in mutum ya haɗu da kai akan hanya ya maka ta'aziyya in ya haɗu da kai a shagon kasuwanka ya maka ta'aziya. in a wajen sun kare bi ka san ya maka ta'aziya? wala farka bainar rijali wan nisa babban malami al-imamu nau yace ba bambanci tsakanin zam karban gaisuwan maza da karban gaisuwan mata fi karahati fi karahatil julusi laha wajen karhancin a zauna dan karban gaisuwa din yace ba bambanci wannan karhancin da kuka je na faɗa tsakani ga Allah yaran magabata yaran salaf mafi yawanci yaran malamai so da yawa in ka sun ce makruhi to suna nufin abin haram mun gane ko galibi a maskabar malikiya akan raba tsakanin haram da makruhi mun gane ko to amma mafi yawanci da yawa daga cikin magabatan mu suka ce kaza makruhi ne ko to suna nufin kaza din nan haram saboda haka alkur'ani ya yi amfani da lafazin karaha mun gane da kyau sai da Allah ya lissafa abubuwa da yawa na haramci Allah ya faɗi kisan kai ya faɗi saba ma uwa da saba ma uba ya faɗi rowa da rashin zumunci duk da Allah ya gama ambatonsu sai ce kullu zalika kana sayyuhu inda rabbika makruha Allah ya ce kisan kai da rowa da cin dukiya ba tare da haƙi ba mun gane da kyau da tauye mutu duk da Allah ya gama lissafawa sai Allah ta'ala ce duk wannan makaruhi ne kisan kai makaruhi ne da karhanci cewa in ka bari kana da lada makaruhi a wajen malaman masabar malikiya shine abin da in baka aikata ba za ka samu lada in ka aikata ba zunubi da Allah mun gane wannan da kyau to amma da yawa da yawa daga cikin malamai a littattafan su in kun ga sun yi amfani da lafazin qira'a ko wancan arab din suke nufi saboda haka alqur'ani yayi amfani da kalmar ina fatan mun fahimci wannan da kyau to jama'a ku dauka ba kakkaje wannan fassarar misali mai nisa ka dauka ko da da karhanci a ma'ananta ta maskabar malikiya to ashe in ba kai gaisu karban gaisuwa ban aka yi maka mutuwa za ka samu lada karanta al-majmu' sharh al-muqaddam mujalladi na biyar shafi 306 da shida. Littafin an nawa? mu je mu samu littafin al'ummu, ummu mujalladin farko shafi ɗari da 248 za mu ga maganganun da al'imamu shafi'i ya Akan cewa bai halatta ba wani mutum ya mutu sai a zauna a ƙofar gidansa ko a zauna a ƙofar gidansu ana karɓan gaisuwa al'imamu shafi'i ya hujja da hadisin jariru bin abdullahi al-bajal ina fatan mun fahimci wannan da kyau da aka ba daidai ba ne har wa yau in kana son karin bayani kan wannan matsalar ko ka karanta littafin zadun mi'adi mana zadun mi'adi littafin al-imam ibn al-qayyim mujalladin farko shafi 304 zaka ji ya kawo bayanai akan cewa ba daidai bane wani mutum ya rasu sai a je a cika kofar gidansa a ce ana zaman gaisuwa ana karban gaisuwa a tsawon kwana uku ina fatan mun gane da kyau haka littafin safarus sa'ada safarus sa'ada littafin fairuz abadi mun gane ko fairuz a wannan littafi wala Allah na ga kila waɗancan sun fi shi shahara mun gane ko shi yasa na ruko littafin domin sauran su mai adi sa’al al-majmu' sharhul muhaddab sa’al al-ummu ta shahararren littattafai ne Tun wanda yake so sai zai dauka ya karanta wallahi wanda bai gani bai kawo kafin shi da karatu nan Allah da zan gona mashi wurin mun gane da kyau duk da za su ba su duk sun ce ba kyau sun ce ba kyau a daina mana sabru sa'ada kun gan shi nan yasa na ɗauko shi mun gane ko saboda wani Allah bai da shahara irin na sauran littattafan mun gan shi nan ko wannan littafi na fairuz abadi ne mujallati ɗaya ne irin zubin zadul mai adi yake da shi rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam akan abubuwa da yawa mun gane jama'a da kyau a cikin wannan littafi gashi kun zan buɗo muku wurin gashi a shafi na ɗari da goma sha ɗaya a wannan littafin safrun sa'ada littafin babban malami al'allamatul baƙi alfahamatu sheikh mujaddiddini Muhammadu ibn yaqub alfairuz abadi mun gane ko ashirazi babban malami ne shine mai littafin alqamus ya rubuta qamus na larabci ya rasu tun hijira na da shekara 826 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara 826 ya rasu a yau hijiran ma'aikin Allah na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara kusan shekara ɗari shida da mutuwan shi amma abin ya kwanta ya rasu sai da ya ce wa kana al'adatu an a ahlul bankitu wa kuma Ruhun sabr abin da yake al'adar annabi sallallahu alaihi wa alihi shi shine a umarci daman yana kawo rayuwar ma'aikin Allah kun gane ko duk wanda ya san littafin ya san haka ne me ma'aikin Allah yake yin an mutuwa shi yake kawo irin yadda ka san zadul mi'adi hatuyun nabi sallallahu alaihi wasallam fi kaza ba ka zadul mi'adi yake yi ba to shi ma wannan haka yake yace abinda ake yi ana wa duk wanda aka yi musu mutuwa ta aziya a umurce su su yi hakuri wa lam takun al'adatu an yajtami'u lil mayyit sam ba a ba ba ba a saba da a zamanin ma'aikin Allah ba al'ada ba ce ba a yi a zamanin ma'aikin Allah a taru ma wani mamaci an yi ta mi'ulil bayyid ya ce ba a yi a taru a karanta ƙur'ani ko a taru a yi kaza wa ya ƙa'una lahul ƙur'ana wa ya na tammunahu inda kabrihi wala fi makamin akhar ya ce ba a taruwa wajen kabarinsa kuma ba a taruwa a wani wuri in mutum ya mutu ba a haduwa a zazzauna a wani wuri a taru ya ce ba a haka a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa hada al irin wannan tattaruwan wane ya zo wane ya zo duk a zauna a kofar gida in aka yi ma mutuwa a yi girki a gidanka da safe a yi da rana a yi da yamma wasu ma su dauko kanofi irin wannan kanofi dai ta kafa rumfa ta kafa a kofar gidan da aka yi rasuwa a hayo fararen kujeru da zarar aka yi maka mutuwa waina ta same ka a zuwa ije wannan ya ce ba a haka mun gane jama'a da kyau shine ya ce wala fi makanin akhar a hada a wani wuri a tare ba a yi wa hadal majmu wannan tattaruwan bid'atun wa makruhun bid'a ne a ba ina fatan mun gane jama'a da kyau yace walam yakun min adati ahli albayt an yursilu lin an yursilu lin da ta'aman kuma su a lokacin ma'aikin Allah wanda aka yi ma mutuwa baya dafa abinci ya aikawa masu zuwa karban gaisuwa ba a haka yanzu kowa in aka yi ma mutuwa sai kai ta yin abinci kana ba masu karban gaisuwa to su su magabata ba sa haka bal kana ya'murun nasa ma'aikin Allah yana umurtar mutane ne an yursulu li ahli al-masjid fa'aman su jama'a su ne za ta kai abinci gidan mutuwa ba gidan mutuwan ne za su yi abincin ciyar da jama'a ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau mu je mu samu wannan littafin gashi a shafi na ɗari ɗaya da goma sha ɗaya mu karanta duk littafin da na ambata kai ka samu littafin islahul masajid wannan littafi ana samun shi ina islahul masajid an bidat wal awa'id littafin jamaluddin alqasimi shahararren littafi Mun gane ko mu karanta shafi na ɗari ɗaya da tamanin za ku ji ya ce karɓan gaisuwa zaman makoki ba daidai ba ne a daina ba wai da kane ake faɗin abubuwa kawai ra'ayi ne kawai ba ka so ba a'a a'a tintin da kuka ga malaman mu suna ta dawo hankali akan cewa jama'a su daina waɗannan al'adun a littattafa ne zai karanta mun gane ko ba da kane ba Allah madaukakin sarki da ta dam to sai tambayar sa ta biyu dangane da abin da ya shafi cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam wai sun kasance suna haɗuwa su yi walima a yi addu'a in aka haihuwa a ranar bakwai taron suna kenan ko to babu shakka a cikin al'adabul mufrad littafin al-imam al-bukhari akwai ruwayoyi guda biyu ga gane ko akwai ruwayoyi guda biyu waɗanda suka yi ishara kan haka akwai lokacin da abu kursafa abu kursafa cikakken sunansa jandaratu bin haishana shine sunansa mun gane ko akwai lokacin da wata ruwa tana na a cikin littafin aladabul furat aka samu wani mutum ya girka abinci sai ya kira jama'a a zo a ci abincinsa a matsayin walima sai wani cikin waɗanda aka kira ya zanto yana azumi shi wanda ya dafa abincin sai yana kafa masa hujja da wannan sahabin kan cewa ya karya azumin nan na ya ci walima ya ce domin kuwa mahaifina an taɓa masa haihuwa sai shi mahaifin nan nawa ya kira abu kursafa gane ko sahabin manzan Allah sallallahu alaihi ya zo ya ci abincin haihuwa da aka yi to kuma ya zo yana azumi da ya ga an dafa abinci na wannan haihuwa sai ya karya azumi sai ya ci wannan abincin kuma shi abu kursa ɗan nan mutum ne mai yawan ibada haka ruwa ya taji mun gane ko a cikin al'adun mufrat to amma kun san malamai sun ce al-isnadu min al-din walau lal isnadu mun gane ko lal isnadu min al-din walau lal isnadu da bai bai cin isnadi ba la qala man sha'a ma sha'a mun gane ko bai cin isnadi ba da duk wanda ya ga dama sai ya faɗa abin da ya so mun gane ko hmm. to wannan ruwayar in ka bi isnadinsa ruwaya ce da'ifiya domin akwai filal a cikin isnadin filal kuma majhuli ne ina fatan mun gane da kyau mu je mu karanta littafin da'iful al mufrad nan ba hadisi 1253 ruwa ba ta inganta ba ta inganta sai a gudda da ita to akwai ruwaya kuma ta muawiya ibn qarrah mun gane ko shi ma dai sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne ita ruwaya tana cewa an yi haihuwa nan ma an girka abinci aka zo aka yi walima aka yi atuhi kun ne ko to ita ruwayan sanadin ta ya inganta sai dai ruwaya ce maqtu'a mun ne ko ruwaya ce maqtu'a da aka ba wata ruwaya sai ya inganta shi yasa aka shehu Usman ibn Fodiyo a cikin da yawa daga cikin rubuce-rubucen ko iya suna karanta da yawa daga cikin rubuce-rubucen shehu usman dan fodiyo ya ce taron suna bid'a ne a haɗa ai walima dan an yi haihuwa shehu usman dan fodiyo ya ce bid'a ne mun gane ko mu je mu samu littafin al-ibda fi mazar al-ibtida littafin aliyu mahfuz ina fatan mun gane da kyau da haka waɗannan abubuwa tsofaffin abubuwa ne da an dade ana magana su illa kawai ba an sa su jama'a tabbatar da cewa akwai dalilai a kansu akwai littattafai da yawa waɗanda suka yi maganganu littattafai na da waɗanda suka nuna ba daidai ba ne ba a rika ire-iren waɗannan abubuwa da Allah ta'ala ya tattar to tambaya ta ƙarshe kuma da Allah malam in na zo masallaci na cimma an kammala sallar isha ana sallar tarawihi zan yi abu sallar tarawihi nan in aka yi raka bisu in mike in ci ko za ka iya yi mana matsala ta ikhtilafin niyya ai abu ne shahararre a musulunci inna wala amalu bin niyyat in gane ko illa ko ka kai kana sallar isha shi kuma yana nafila kuma dama ya halatta mai farilla ya mai nafila inda kun ga hadisi muhadu lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tsaya limanci a wani anguwa a madina sai ya zanto baya basu imanci din sai ya je masallacin ma'aikin Allah an yi sallar da shi a matsayin mamu ma'aikin Allah liman shi mamu in yi asubahin shi a can to sai ya dawo anguwan da ma'aikin Allah ya sa shi limanci mun gane ko sai ya cimma jama'ansa suna jiransa sai ya shiga gaba ya musu sallah sallar da ya riga yi ta a wajen ma'aikin Allah a san da yake yin ta na bula ce tunda ya riga ya faɗi lasa wajen wa can a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kun gane ko amma su ma munsa da suka zauna suna jiran shi ya dawo masallacin ma'aikin Allah ya musu limanci su kuma wata sallah za su farilla inda su ba su yi farilla ba amma shi ya riga ya farilla ta a masallacin annabi su sallama kaga a nan wurin masu na masu farillai sun bi me sun bi me nafila ba laifi bane ba mai farilla ya bi mai nafila kamar da mai nafila ma yana iya bin farilla mai farilla saboda hadisin ban ya tasaddaku ala hadha kullu sallima mun gane jama'a da kyau da haka ba laifi bane Allah madaukakin sarki ya datar da mu to muna nan cikin suratul an'ami a tafsirin mu na watan nan shekara muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu mun karanta aya ta shida ne a jiya a yau kuma za mu tashi kan aya ta bakwai insha Allah subhanahu ta'ala. a je kammala karanta aya ta shida nan yau za mu tashi walau na nan za mu tashi insha Allah na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم. ولو نزلنا عليك كتابا في كرقات فلمسوه بأيديهم فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا هذا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وجنن آية على رمى يكرن تائتتي آية تبقي تكن سورة الأنعام kafin mu shiga fassara ta zan so mu cire wasu muhimman darussa daga aya ta shida wacce ma kammala karanta ta a jiya mun gane ko kabe yadda babban malami a Sheikh Jabir Al-Jazairi ya ambata a cikin tafsirin sa Aisharu Tafasir ya fitta waɗansu muhimman darussa guda hudu cikin ayar da ma karanta jiya ko muka kammala karanta ta a jiya yace abu na farko da fassaran ayan zai karantar da mu wato cikin abin da zamu koya da karatuttuka da muka yi a baya mun gane ko abu na farko A التكذيب بالحق هو سبب الإعراض عنه كل كرية تكذكيا شي زي ساكا كسورارنسا in tun farko ma an zo za a yi bayanin gaskiya kawai ka ji ba ka son ta karyata ta to da wuya ka iya sauraron ta falau amanu bihi da sun yi imani da gaskiyan da aka faɗa la aqbalu alaihi ai da sun fuskanci gaskiyan sun rika sauraron annabi sallallahu alaihi wa alihi yana musu bayananta mun gane ko to shi abu kar ya zama baka ji yaya abin yake baka wa karyata. akwai wanda bai ji abin da aka faɗa ba amma ƙarya ne da an zo ana magana bai aka ce zai ce ƙarya ne to menene ƙaryar me aka ce zai ce ban sani ba amma ƙarya ne to a ga wannan ba ranar da zai gane gaskiya shi abu ka saurare shi tukuna ka fahimci ka gane kamun muttayinsa to daga nan kake iya kankata ko karyatawa an ba kama saurara au ba kawai karya ne kun gane ko wala Allah saboda wanda ya fade shi bai maka ba ko wani abu kamancin haka abu na biyu al-istikza wa sukhriyatu bid-din min al-mujibat al-ahbab wa qurbi wuqu'ihi iskili da addini da yamma addinin ba'a kun gane ko a rika yamma addini ba'a ana ana yankan addinin ana tsinansa wannan yana cikin abin da ke wajabta ma bawa Allah ya gaggauta yin masa azaba sannan yana kusantar da yakan kusanto da afkuwan azaba ga bawa abu na uku al'ibratu bil halaki wato yin la'akari da yadda aka halaka mutanen farko me suka yi aka halaka su mun gane ko wa masari zalimin wa zalimin da wato mafadan azalimai rika la'akari da yadda aka hallaka mutanen baya saboda sun yi laifi noma hanyar da suka bi kanmu bi kun gane ko halakun umami kana bi sababi zunubihim fama min musibatin illa bi zambin duk al'ummomi da kake ganin ake hallaka su to ana hallaka su ne sanadiyan zunubinsu da suke aikatawa ba wata musiba da za ta afko ga gari ko ga al'umma face wancan nan Musiba tana afkuwa ne sanadiyar musulmi da mutanen suke suka kalli mai dubur yadda a shekaru da suka wuce ta zama wata kan hannu matattara rigima Ba amma ka kalli mai maiduguri a shewar duk fitinan nan duk tashin bama baman nan tun kashe-kashen nan karuwa ba su fasa karuwanci ba makaɗa wasu ba su kiɗa ba ‘yan daudu ba su fara fasa harkan daudu ba duk masu shekantaka ba a rufe gidajen giya ba gidajen na duk ba a rufe ba wasu a yanzu ne a yanzu nan ne gwamnatin maiduguri ce farkon jaji a yanzu ne aka sa tuka ga duk wata karuwa da tattara ta bar maiduguri a yanzu da azumin nan shi ne ake tura jami'an tsaro gidan karuwa ana rufewa duk gidan giya ana rufewa duk gidan haɗa fim ana rufewa duk gidan shaye-shaye ana rufewa duk gidan wani ashirin da saba ma Allah yanzu gwamnatin mai dubu ba ta yarda da shi ba a yanzu ɗan nan a ɗan waɗannan kwanakin a wannan makon ana tura jami'an tsaro ne suna bi gida-gida da irin waɗannan ayyukan ta'addanci mun gane duk wani kes wanda yake ake shiga a yi mun gane ko da ana bi ana rurrufewa da ana bi ana rurrufe su haka ake tu ake daukan karuwa a kori kura a kori kura a buɗaɗɗen mota ana loda su a fika ana fita da su to haka in gwamnatin jihar kaduna ba ta ankara kan wannan fitinar ba a can ana koro su da an koro su yanzu za su nufo wajen kaduna kano to Kano kuma akwai hizba Kaduna ba ta hizba mai kwari shi yasa gwamnati ta faɗaka a rufe boda kana yadda karuwai su shigo in ba haka ba karuwai suka yi yawa zinatar zinatar suka yi yawa shashaye yawa to ina tabbatar maku abin da ya faru da can ba abu ne mai wahala ba wajen Allah ya faru da nan ba ba ta ake yi ba amma ku kalluwar shekara nawa ana kashe mutane a Maiduguri shekara nawa musibu da bala'ai suna afkawa mai duguri ba a faɗaka an kori karuwai ba ashe wannan tashin ba nan bai sa karuwai wai sun sadu da ba yau ban zai tashi gobe kuma za ka yi cinikin karuwancin ka giya za su sha giyar duk fitinan nan ita kuma gwamnati ba ta ankara ba sai yanzu to alhamdulillah lokaci bai kure ba tun da ba a rufe kofar ba in ba rana ta kullo ne daga inda take badawa ba mun gane jama'a da ke. to kofar tuba a bayyane yake a buɗe yake amma wannan dai ya kamata a ɗauki izina sauran jihohi ba haka ba ana saba ma Allah to Allah ɗaukakin sarki shi ma kuma in dan kasa ta juyo mun gane ko fa halakna kun bi tunubihim sai halaka al'umma sanadiyar su. Allah ta'ala da tadda bismillahir rahmanir rahim Allah ta'ala ce walau nazzalna alayka kitaban fi qirtasin ya rasulallah ya annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam walau nazzalna inda za mu saukar maka da littafi fi qirqasin a fallan takardu. mun gane ko falamasuku bi aidihim sai su shafi wannan littafin da hannunsu su kama littafin laqala alladhina kafaru da kafiran makka da waɗanda suke kafurci kafare da sun ce in haza illa sihirun mube wannan sihiri ne ne. wato ƙaryata ka da suke yi ya rasulallah ba wai suna ƙaryata ka ne saboda rashin yalwan hujjoji ba ba suna ƙaryata ka ne saboda wadatan dalilai ba ba don wannan suke ƙaryata ka ba dalilan da ka kawo sun isa hujjojin da ka kawo masu ya isa ka sani inda Allah ta'ala zai zuro littafi daga sama ya zuro littafi ya zuro littafin ya zubo Qur'ani ya zuro shi daga sama ya rike littafin yana lilo ga littafin a hannun Allah a hado littafin ma da rakiyar mala'ika kamar da mu zo mu ci gane ko su zo su dafa wannan littafi gashi Allah yana zai ya sama yana sauko da shi Allah yana zai sama yana sauko da shi a gefe guda kuma ga wani mala'ika na littafin kirari yana wa littafin kirari ga mala'ika su shafa mala'ikan su shafa littafin su shafa mala'ikan su shafa littafin su juya su juya su tabbatar da cewa wannan littafin Allah ne Allah ba za su yi imani ba cewa za su yi sihiri ne gane ko Allah yana so ya lallashi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kar ka gaji yadda kanka dalilai da kawo musu sun isa ko me za ka kawo ba za su yi imani ba walau nazzalna alayka kitaban da za mu saukar maka za mu saukar maka da wani littafi fi qirqasin a cikin fallan takaddu mun gane ko isa kama wannan littafin da hannayensu Allah ce ba za su yi imani ba ina fatan mun gane ba za su taɓa yin imani ba cewa za su yi sihiri ne mun gane ko in haza illa su yi mubin cewa za su yi sihiri ne ne. ina fatan mun gane da kyau lafazin alkirtos daga da cikin watan nan aya ana mata nau'in karatu ko ana masa nau'in karatu ko ka ce alkirtosu ofin dinka ka sa ne ƙasa irdos kabe da kuka ji alarin ma ya karanta mun gane ko ko ka sa bamma kai rufa akan wannan ƙafin dinka ka ce qurdos ko ka sanya fata akan wannan ƙafin dinka ka ce ƙarfas, sai dai in ka sanya fata to ba za ka ce ƙarfas ba ba za ka yi madda ta alifin bayan ƙa'un ba, Mun gane ko? A'a, sai ka ce ƙarfas, amma kurtos da zamma kirtos da zamma kuma da madda ta alif mun gane ko me fassaran watannan kalma me ma'ananta abu zai a cikin littafin annawadir mun gane ko yace abinda watannan kalma take nufi shine fallan takardu mun gane ko fallayen takardu ajawaliki jawaliki yace ita nan kalma asalinta ba larabci ne ba. Asalinta kalma ce ta Farisawa. Laraba suka ara suna amfani da ita. Sai Al-Qur'ani yayi amfani da kalmar da ta riga ta yada cikin Larabawa. Duk kalmar da asalinta ba ta kuce ba, amma sai ta zo ta yaɗu cikin ku ta yi ƙarfi, to ai ta waye gari ta zama ku. Yanzu windo da ake cewa, ai kaga asalinsa ba Hausa bane. to amma yanzu ya kowa ya san window da aka yanzu window kawai hausa ne sun gane ko to haka kirtos asali ba larabci ba ne ba asali farisanci ne to amma larabawa sun ara kuma ta yaɗu cikinsu su ne amfani da ita shi yasa alkur'ani ya sauka da ya yi amfani da ita kalmar na nufin fallayen takardu in gane jama'a da kyau shine za ka ji Limamin ibn hazmin a lokacin da gwamnati da sauran magabtansa suka tara littattafansa duk suka gona sai yake masu raddi yana amfani da wacannan kalma a wurare biyu cikin baitutuka sanayin masu raddi ya ce wa in tuhurkul kirfasa la tuhurkul lazi ta zammana kul kirfasu bal huwa fi sadari yasiru ma'i haisu stakallat raka'ibi wa yanzulu in anzil wa yudfanu fi qabri yace in kun kona man littattafai abokan faɗan shi ne masu makabtansa suka tara littattafansa gaba ɗaya sa kona sai al-imam ibn hazm al-andalusi mai littafin al-muhalla sharh al-mujalla gane ko yace wa in tuhrikul qirfasa in kun kona man littattafai kun kona man takaddu la tuhrikul ladhi ai ba za ku kona abinda ta zammana kul qirfasu abinda ya kunsa da abinda ke cikin littattafan nan to akwai abu kwara daya shine hadis din da ya tattara shi shine class din da ya kwashe shi duka mun gane yana nufin kirjin shi bal huwa fi sadad yace duk littafai na duka karatun da ke rubutu a ciki za gaba ɗaya na kirjina mun gane ko duka yana kirjina bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm yake gaba ɗaya na na a kirji na da aka in kun kona littattafai A ba za ku kona kirjin da ba din na haddace kun gane ko ya siru ma iya haisu taqallat raka'ibi duk inda na kada duk inda na tafi wannan ilimin nashi ya ce yana tare da shi da an kona littattafai har yanzu bukata ba ta biya ba tunda duk abin da ya rubuta a littafin Ya ce ya haddace yana girgin shi wa yanzu in an duk inda ya sauka Ya ce wannan karatun nashi tare za su sauka wa yudfanu fi qabri har a kabarin sa ba ce da ilimin shi za a rufe su to a shakir anan wurin yayi amfani da lafazin qirtas har wuri bi a cikin baitin nan nasa kun gane ko wata al na nufin littattafai ko wato a epo transit mun gane ko kayayyakin rubutu abin da yake nufi kenan ina fatan mun gane shine Allah ta'ala ya amfani da kalmar walau nazzalna alayka kitaban inda a ce za mu saukar da za mu saukar maka da wani littafi mu saukar maka da wani littafi na musamman fi qirtasin wannan littafin ya zanto a kunshe a wasu fallayen takaddu mun gane ko qala ibn abbas abdullahi dan abbas Allah madaukakin sarki ya masa rahama da yazo zai fassara fadin Allah madaukakin sarki walau nazzalna alayka kitaban fikir qirtasin da zai fassara waɗannan aya sai yace kitaban mu'allakan bainas sama'i wal ardi abinda Allah yake nufi da zan zuro wani littafi tun daga sama zuro shi har ƙasa kun gane ko su zo su shafa littafin ga shi littafi yana ta lilo ga igiya nan ya tafi har sama kaga ba ƙarya inda an daga ido dai ba za a hango wani mala'ika ko a hango wani mutum yana rike da igiyar ba a ga igiyar nan ya shige jido Allah ne da kansa yake rike da igiyar shi kuma uwan littafin yana reto haka yana reto yana reto kafare su zo su kama littafin su bude su ga a cikin littafin gashi an ce ku bautawa Allah ka ko ka shirka ba za su yi imani ba cewa za su yi sihiri ne in gane ko ma'ana a nan gurin Allah yana cewa da zan cire hannunka in cire hannun mala'ika jibril in cire hannun kowa ya zanto mu yi direct contact ni da su hudda ta kai tsaye da ni da su mun gane ko kai tsaye ne aiko musu da littafin gashi ni da kaina na riko na rike littafin na zuro littafin ina rike da igiyan da yake dauke da littafin ga igiyan nan ya taho har waje nan a sama Allah ta'ala ce ma kanu li yu'minu ba za su yi imani ba illa ayya sha Allah kamar da ya faɗa a wani ba za su yi imani ba sai dai Allah ya so mun gane jama'a da kyau ba za su yi ba ina fatan mun gane da kyau abinda za su ce laqala Ladina kafaru in hada illa sihrun mubin za su ce bashi sihiri ne gaba ɗaya ba za su yadda ba al-imam al-imam al-qurtubi Allah madaukakin sarki ya masa rahama a cikin tafsirinsa Ya ce yace walau nazzalna kitaban fikir qirtasin ai Allah na nufin da zai saukar da wani littafi kun gane ko littafin mai nauke da pages mai nauke da shafuka Ya yamsukuhu ku bainas sama'i wal ardi Allah ya rike littafin da kanshi littafin ya rika reto tsakanin sama da ƙasa kun gane ko alal mubalagati Allah ya yi amfani da kalmar mubalaga Ya ce walau nazzalna nazzala yi tasgibi na wannan sayun din dan anu dan akai nuna isa matuka shine yace alal mubalagati bi tuli muqsil kitabi Allah ya faɗi nazzalna ne yi tasgibin wannan zayo dan nuna in an zuro da Allah zai zuro littafin daga sama kun gane ko littafin ya ɗauki lokaci ya wata da watanni Allah bai jage shi a ba sama ba ta yadda in akwai wanda zai bi igiyan ya gano ko akwai wanda ya rugo igiyan ne ya bi ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da alqur'ani suka karyata ba suka ce asatirul awwalina katabaha fa hiya tumla alaihi bukratan wa asila suka ce karya ne rubuta ta tsinjiyar mutanen farko ne abin da suka faɗa kenan mun gane ko ya zo da qur'ani suka ce shi ya kera abin shi ya rubuta abin shi Allah ya ce kakkai takaici inda a ce ba kai na aiko ba ban ma sa mala'ika jibrilu cikin harkar ba ban sa kowa cikin saƙona da su ba ni da kaina ne ni da kaina in zuro masa littafin daga sama in ki sauka littafin ko ina zai a makka in zuro littafin tun daga sama littafin ya tare to a garin makka kafiran suna shafa sun tabbatar da gani ne ba za su yi imani ba cewa za su yi sihiri ne da Allah mun fahimci wannan da kyau al’imamu imamu ce littafin ya dade a tsaye bainar samai wal ya dade yana tsaye tsakanin sama da ƙasa fa ayanu zalika wa masu bil yake su ga littafin ɓalo-ɓalo wani waje ka littafin nan sun ga daga Allah wa masu bil yake su rika shafan littafin da hannu kamar ku kamar yadda suka nema wa mai ziki su kai matuka wajen tantance littafin zauna su tantance su tace su tsaya su wani tattu wata dabara da suke da ita don wanda za ta taimaka musu wajen gano cewa shi wannan littafin Allah ne ko ba littafin Allah ba ne su yi amfani da wata nan dabara su kai matuƙa wajen tantance littafin don su gane daga Allah ne ko ba daga Allah ba mun gane ko wata kalibihi su kai matuƙa wajen jujjuya littafin a cirawa ne zai duba ga wannan littafi an zuro shi daga sama ba a yi kowa da shi ba Allah ne da kanshi zuro shi daga sama duba duk wani kwararre an jahiliya ya duba mun gane ko su tuttuya su tuttuya su tabbatar da cewa daga Allah ne ba za su yi imani ba mun gane ko shine wa taqlidihi tasam bi aidihim su tattabe shi da hannunsu liyar tafi a kullur tiyabin saboda duk wani nau'i na shakka ya kauce duk wani nau'i na shakka ya kushe su tabbatar da cewa littafin Allah ne su daina shakka wa yazulu anhum kullu iskalin duk wani matsala da suke ganin cewa ya hana su yarda da alkur'ani a matsayin littafin Allah ne wannan matsala ya kauce su zama ba su da shakka sun yi kuɗa ta kai tsaye tsakanin su da ubangijinsu Allah ya aiko musu littafin su da shi kun gane ko Allah ta'ala ya ce la'ana dufehi malam qurtubi yana fassara ayar da makaranta ke la'ana dufehi da sun yi tsaurin kai ba za su ba wa tabu kufrakun da za su fi kafurcin su ne wa qalu da cewa za su sikirun mubinun sikiri ne bayyanan ne inna ma sukkirat abasaruna kawai an toshe mana ido ne kai ba wani littafi ne ba toshe mana ido ne aka yi an rarrabe mana ido ne ba mu gani ne sosai abin da za su ce kenan za ta ina masu kiras a basaruna rufe mana ido akai kun gane ko wasu hirana akai mana sihiri Ba alama Allah bi ma sabaka fi ilimi. to shi Allah ta'ala sai ya sanar da annabinsa saboda me Allah yana da daɗaɗɗen ilimi ya san ko da haka ya faru ba za su yi imani ba sai Allah ya faɗa ma annabinsa min annahu law nazala la kazzabu bihi kai ko Allah zai sako da da shi ya bi su gida gida ya ce kai umayyatu bin khalaf fito ga littafin nan ni ne Allah kai imani kai walidu bin al-mughira ga littafin nan ni ne Allah kai imani ni ya bi su gida gida Allah ya san za su karyata ba za su yadda ba mun gane ko a daidai nan gudun da al-imam al-kalbi ɗaya daga cikin manyan malaman tafsiri yake cewa nazalat in nadr ibn al har watan nan aya ta sauka ne akan wani kasurgumin kafiri sunan shi annazar ibn har wa Abdullahi ibn abi umayya shi da Abdullahi ibn abi umayya wa nawfal ibn khawlid da nawfal ibn khawlid kun ji waɗannan ƙasar gumin manyan arna sun uku to ayan a su ta sauka mun gane ko kalu waɗannan manyan arna sun uku wata rana suka zo suka tirke manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na farkon su shine annazar ibn har na biyunsu Abdullahi ibn Abi Umayya na ukun su Nawfal ibn Khuwailid arnan nan su uku suka zo ta rana suka tsara manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annabi Muhammad mun gane ko suka ce da shi lan nu'mina laka hatta tabtura lana min al-ardi yanquan mun gane suka ce ba za mu taba imani da kai ba lan nu'mina laka ba za mu taba imani da kai ba hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a kaga lan ba za mu taba yi ba a wajen malaman nahawun da suke ganin cewa lan harfun nafi al-abadiyya harfi ne na hani kun gane ko al-abadi wanda har abada take korewa kun gane jama'a da a wajen malaman da suke gana haka akwai wanda suke ganin ba ta wannan aikin ina fatan mun fahimci wannan da kyau to suka ce lan nu'mina laka ba za mu taba imani da kai ba hatta tabtura lana min al-ardi yanbu'an har sai ka bulbulo mana da ruwa daga ƙasa bulbulowa ya zanto ta ko ina ruwa na ya ka ta mana makka duka garin makka ya zan fadama ka kalli gari mai yawan zuwa zuwa je ya zan fadama in gane ko suka ce kai mana haka ko ina mu ga ruwa kawai ko ina bo wande ko ina ruwa na gudu ko ina ya zama ko ina ma yi noma mun gane da kyau suka ce auta kuna laka jannatun min nakhilin wa inabin fatufajjara al-anhara khilalaha tafjira aw tusqita as-samaa kama za'amta alaina kisafan aw ta'tiya billahi wal mala'ikati qabila aw yakuna laka aw yakuna laka baytun min to a auta auta atiya billahi auta billahi wal malaikati kabila au tur au wato au takuna laka baytun min zukrifin au tarqa fis sama walan nu'mina lurqika hatta tufattira lana hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u qul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula wato abinda suka ce wa ma'aikin Allah kenan Allah ta'ala ya ce wa ƙalu arnan nan su uku sun ce su da sauransu don suna wakiltan sauran ne suka ce lan min laka ba za mu yi imani da kai ba hatta tafjura lana min al-ardi yanzu'an har sai ka bulbulo mana da ruwa daga ƙasa aw takuna laka jannatun min nakhilin ko ya zama kana da gonan dabino wa inabin da inabi fatufajjara al-anhara khilalaha ta tufajjira al'anhara khilalaha tafjira ta ko ina ruwa ya rika kake ta wannan gona kun gane da kyau aw tusqita samaa kama za'amta alaina kisaban ko kuma ka sauko da sama gaba ɗaya ka fado da sama ta fado a kawunan aw ta'tiya billahi wal mala'ikati kabila ko kuma ka zo da Allah ku zo da Allah mu rika ganin ku balo Allah ya zo muna son ganin shi ka sauko da Allah mu magana da Allah baki da baki mun gane ko in ba za ka yi haka ba au ya kuna laka baitun min zuhrifin ko ya zama kana da gidan zinare mun gane ko Autar tarqa sama ko ka hau sama Ka kawai maganka fil ka tafi sama walan nu'mina lurqiyika ba za mu imani da hawanka sama ba hatta tunazzila hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u har sai in ka saukar mana da wani littafi sai inda za ka sauko kawai wani igiya ya biyo ka da wani littafi da za mu karanta mun gane ko qul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula mun gane ka ce masu tsarki ya tabbata ga ubangiji na me matsayina da haka sai ka ce ni ne Allah a ce sai na yi wannan sannan ku imani da ni duk sai gari ya cika da ruwa gari mai duwatsu ina zan iya haka har sai na to Allah Allah ya biyo ni gashi ga gashi ga ku sannan ku imani da ni ni ba mutum ne dan zaben Allah dan nan kafirin suka ce sai annabi ya kalli ka kalli conditions din wai ba za su yi imani da shi ba sai ya cika waɗannan ka'idoji kun gane ku kalli ka'idojin da kyau to shine sai Allah ta'ala ya saukar ma ma'aikin Allah da wacan nan aya a lokacin da suka kalubalanci annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa ya zo masu da waɗannan abubuwa in sai yana so su yi imani da shi shine sai Allah ta'ala sai ya saukar musu da ainihin watan nan aya Allah ta'ala ce walau nazzalna alayka kitaban inda mun saukar maka da wani littafi fi kirtafin a fallon takardu falamasuku bi aidihim su shafi wannan littafin da me da hannayensu laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin to da kafirai sun ce sigiri ne bayyanan nan sigiri, ba za su yi imani ba Su ce ta riga ta bushe mun gane ko ba su saurari manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam su yi imani da shi ba al-imam sabari Allah madaukakin sarki ya masa rahama Abu Ja'far mun gane ko Ibn Jarir sabari yace abinda Allah yake nufi لو anzaltu عليك ya محمد الوحي الذي anzaltu عليك ya kai Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da zan saukar maka da wannan wahayin da ne maka ma'a rasuli in haɗo wahayin da ɗan sako na cikin mala'ika fi kirtasin in saukar ga littafin a rubuce a kundi wuri ɗaya mun gane ko ba suna cewa laula unzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida ba ina da an saukar masa da alqur'ani a dunkule mun gane ko a tunkule to inda an saukar da alƙur'anin a tunkule tare da mala'ika ma ya rago alƙur'anin su ga mala'ikan su ga ƙur'anin ga mala'ika ga ƙur'ani wa yamsunahu bi aydihim su shafi mala'ika su shafi ƙur'anin wa yanzuruna ilayhi su kalli mala'ika su kalli ƙur'anin Waya ya ƙara'una ku su karanta alƙur'anin minku daga wajen mala'ikan da aka haɗo tare da alƙur'anin mu'allakan baina sama'i wal ardi kuma alqur'anin an rataye shi ne tsakanin sama da ƙasa ga igiyar da aka zuro qur'anin igiyar yana hannun Allah ya rike abin shi da haka aka yi kun gane ko bi haqiqati ma ta da unakum ilaihi su buɗe qur'anin da aka zuro shi daga sama tare da rakiyar mala'iku su ga tabbas abin da kake kiransu zuwa gare shi shine ke cikin littafin wasu kati ma ta cikin bihi min tauhidi wa tanzili daga gaskiyan abin da kake kiran su zuwa gare shi na kaɗaita ni da bauta gaskiyan abin da kake kira zuwa gare shi ne yadda da littafin da na saukar mun gane ko su ga haka ware waje balo balo laqala alladhina ya'tuluna bi kayri to da waɗanda suke hada ni da wani na kun gane ko da sun ce wa yushrikuna fi tawhidi suwaya masu mun shirka wajen tauhidi na da cewa za su in hada illa sihirun mubin wannan sihiri ne bayyananne ai sihirun laysa lahu haqiqatun wala fitatun da sun ce sihiri ne bai da tabbas bai da inganci ina fatan mun gane wannan jama'a da kyau da sun fada haka da Allah mun fahimci inda ayar ta dosa wato Allah yana cewa duk dabara duk yadda aka yi makafiri kafirai ba za su yi imani ba ba za su yi imani ba mun gane jama'a da kyau Allah madaukakin sarki ya tsare mu abinda ayar take cewa ke sai Allah ta'ala ya kai mu zuwa gobe za mu ci gaba dai da bayani akan ita wannan nan aya insha Allah subhanahu wataala muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu ubangiji madaukakin sarki ya mana gamdakatar duk abin da muke karantawa yanzu daidai ya zanto ne Allah ta'ala ya ba mu lada a kansa kurakurai kuma Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana ya ba mu ikon gyarawa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara mana ilimi mai amfani mai albarka a duniya da lahira muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki dukkan masu damuwa da matsaloli Allah madaukakin sarki ya raba su da shi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya raba mana asiri duniya da lahira ya Allah ta'ala ka ba mu kariya a imanin mu ka ba mu kariya a lafiyar mu ka ba mu kariya a gangan jikin mu ya ubangiji madaukakin sarki ka shirya mana zuriyar mu ya Allah ta'ala ka zaunar da al'ummar musulunci lafiya Allah ta'ala ka zaunar da al'ummar musulunci da lafiya dukkan damuwa da kunci Allah ta'ala ya yi mana don marasa lafiya Allah ta'ala ya ba su lafiya dukkan ma Allah madaukakin sarki ya hada mu a gidan aljanna ya ubangiji ta'ala ka raba mu da azaban wuta ya Allah ta'ala ka raba mu da kuncin kabari barakallahu li wa lakum fil qur'anil karim ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت astagfir ko ce ka ina so ba da dawa ka minti biyar ko goma waɗanda za su tambaya ko su ƙara bayani ko su gyara ko